Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين yau muna tare da sabuwar sura ita ce suratu idan zulzilat wannan sura bisa zance mafi rinjaye sura ce makiyya an saukar da ita gabanin hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda shine abin da abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ya rinjaye ita ce kuma fatawar ibn mas'ud da kuma mujahid da ata da dhahhak wannan sura mai albarka ta kunshi jigonta shine tabbatar da cewa za a tashi alkiyama ma'ana ba daga wannan duniyar ta kare ba zai zamto cewa babu kuma wata rana ko wasu kwanaki ko wata rayuwa bayan wannan kamar yadda da yawa wasu suke riya ba wasu suke ganin cewa a'a ai wannan rayuwar ta duniya kawai ita ce da zara an gama ta shi kenan kuma to wanda ya mutu ya mutu wanda ya fada ruwa ya fada haka za a yi ta dawama da wannan sura Allah ta'ala yana ƙaryata wannan aqidar cewa lallai akwai ta rayuwa bayan rayuwar duniya sannan a cikin sura Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da alamun faruwar wannan ranar tashin kiyama ma'ana wannan sabuwar rayuwar da za ta zo bayan wannan akwai wasu alamomi akwai wasu yanayi yanayika da Allah ta'ala ya sanya cewa in an gansu to daga nan su ne za su zamto kamar wato yaye hijabi yaya shamaki tsakanin rayuwar da muke ciki wannan da kuma rayuwar da za ta zo sannan kuma a ciki ya yi bayanin irin halin da mutane za su samu kansu a ciki domin gaba ɗaya sistem ɗin da suka sani wannan na rayuwarsu zai canja baki ɗaya kwamfuti zai canja yanayin yadda suka saba duniyar tana tafiya yadda suka ga dama to Allah ta'ala zai jirkita ta ta canja ma'ana ta koma yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yau tubaddalu al-ardu ghayra al was samawat ranar da za a canja kasar ta zanto ba ita ce wannan da ka saba samman ma wanda ka saba din su ma izanto ba su bane wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar to daga nan lissafin wannan kwanakin ya canja ya ƙare daga nan irin ayyukan da bayi suka aikata a nan duniya wanda a zahiri kake ganin kamar wahalhalu ne to daga mafarin wannan ranar ne kuma za su fara cin alfanun wannan ranar daga nan ne za ka ga sakayya wanda ya kyautata ya nagarta zai ci moriyar abin da ya yi wanda ya munana kuma daga nan ne shi kuma zai fara ɗanɗanar mummunan makomar abin da ya aikata sannan daga cikin muhimman jigo wanda surar take koyarwa wato ta ambaci alamomin tashin alkiyama da irin abubuwan da za su wakana domin ta zaburar da waɗanda suke da jimiri na aikata aikin alkhairi cewa kasu ƙosa su ci gaba da wannan aikin alkhairi akwai ranar ƙin dillanci lallai akwai ranar da za su ci moriyar wannan aiki a lokaci guda kuma ta ja kunnan waɗanda su kuma suka mance cewa za a tashi alkiyama cewa fa su faɗaka fa su gane su shiga taitayinsu cewa akwai faranar da wannan ƙinjin da suke fa zai ƙare sannan akwai ranar da kuma za su ɗanɗani miyagun ayyukansu hadithi ya tabbata a wurin al'imamu ahmad ko kuma al'imamu tirmidhi da sanadi mai inganci cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza zulzilatil ardu zilzalaha tayi daidai da rabin qur'ani ta'dilu nisfal qur'an tayi daidai da rabin alqur'ani ba na nufin cewa idan ka karanta idza zulzilatil ardu zilzalaha sau biyu ba kamar ka sauke alqur'ani a'a an kalle ta ne ta bangaren abinda ta kunsa na bayani domin tana cikin surorin da wato a ƙarshen su malamai suke cewa akwai jawami'ul kalim shine inda Allah ya ce faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara domin kai ka ce an tattare bayanai ne masu tarin yawa akan cewa akwai lahira bayan duniya akwai lahira a cikin lahira kuma akwai sakayya ko wuta ko aljanna ko dadi ko rashin dadi da wannan bayanin kamar an tattare maka dukkanin dogwayen bayanai wanda alqur'ani mai girma yayi ta yi akan cewa to ka faɗa kafa ka gane idan ta yi ruwa rijiya in ba ta yi ba masai ana in ka kyautata to za ka rabauta da lada da yardar Allah in ka munana to lallai za ka ɗanɗani mummunan aikinka kawai sai aka yi shi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ila zuzilatil ardu zilzalaha mun yi magana akan sunanta ko suratu idza zuzilat wasu sun ambace ta da wasu sunayen ba wani wannan ba amma dai jumhurin malamai haka suka tafi a kan cewa sunanta idza zulzilatil ard idza zulzilatil ard zilzalaha idan aka girgiza ƙasa dukkanin girgizawarta ma'ana daga ƙasar ta kenan daga cikin ta kenan Allah subhanahu wataala ya motsa ta izamto an jijjiga ta ta zamto ba ta da tabbaci a yanzu tana tabbas kai gudu kai tsalle ka faɗo kanta kai yar dungure kai kaza tana nan a yadda take in aka ga dama a ɗauko ka tafila a sare ta ai haƙa ai wane ne tana nan yadda take amma za a zo lokacin da Allah ta'ala zai motsa ta zai girgiza ta ma'ana za ta fita daga ɗabi'arta da aka santa an saba ga ta nan a tsaye take kyam sai dai girgizar ƙasa da take faruwa nan da can ba irin wannan ake nufi wannan girgizawa ce ta haƙiƙa idza zulzilatil ardu zilzala a yayin da aka motsa ƙasa tun daga ƙasan ƙasanta ta yadda daga ƙasanta ta fara motsi har sama ba kawai a nan za ta tsaya ba girgizar ƙasa ɗin wa akhrajatil ardu athqalaha sannan kuma ƙasa ta fitar da abubuwa waɗanda suke masu nauyi wannan al'afkan jam'i ne na abu mai nauyi shi ku abu mai nauyi ana nufin dukkanin abin da yake mai tsada a cikinta kamar abin da ya shafi mabdeti abin da ya shafi gwalagwale abin da ya shafi dukiyoyin da suke ƙasa akwai jinsin mai dukiyoyi wanda ƙasashe suke tunƙaho da su waɗanda suke bugun ƙirji da su waɗanda da su ne suke riƙe ƙasashensu to Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya mai ta amayar yadda abin da ke ciki wanda daga ciki har matattu hadith ya tabbata a cikin musnadil imami ahmad cewa barawo zai kalla abin da ke mai tsada ga shi da an fito da shi gwalagwalai da kaza ya kalla ya ce kai cona don wannan aka yanke nun wanda ya kisa ya ce kai cona don wannan na kashewa ne yanzu gashi nan ba zan ma iya amfani da shi haka za su gudu su bar shi mana ya yi daidai da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ishara cewa lokaci zai zo za a ɗauko dukiya mai dukiya ya ɗauko ta niki-niki yana neman wanda zai bawa ba zai samu wanda zai karɓa ba saboda duniyar ta tashi daga aiki ta gama amfani musibar da za a gani wato system ɗin gaba ɗaya ya canja idan shamsu kuwirat a tafi da hasken rana ya tafi babu shi wa idan nujumun kadarat taurarin nan gashi nan za a gansu suna ta tattashi da kasan takarda Sistem ɗin ya hargitse dan adam ya san cewa da walakin akwai tashin hankali lamari ya zo ƙarshe wannan waɗanda kenan Allah zai ba su jinkiri su kai wannan sa'a wa akhrajatil ardu athqalaha kuma ƙasa ta fitar da dukkanin wani abu mai nauyi daga cikinta wa qala al-insanu ma laha a ranar ne dan adam ana nufin dukkan dan adam wanda yake raye wanda zai ga wannan abu na ban mamaki zai ce ma laha ya haka me samu wannan ƙasa lallai akwai wani lamari da sha'ani lallai ba lafiya ba domin ba haka aka saba system ɗin ya hargitse ya rikici kamar yadda dai mutum abin da yake amfani da shi ne yau da kullum idan ya hargitse wayar da yake daddannawa yake amfani da ita hargitse tana misbehaving abin hawan da yake hawa ya san lallai da walaki yana kokarin ya gane menene yana tambaya ko a jikinsa shi lafiyarsa ya ji cewa ba yadda ya saba ba jikinsa ya zafi ko yana jin sanyi ko yana jin kaza yana kokarin ya tambayi likita cewa me yake faruwa ne menene ya janyo wannan wa qala al insanu ma laha ma'ana kenan duk wanda ya fito ya tar ya gani zai duka tambaya me yake faruwa ne me yake faruwa ne Allah ta'ala ya ci gaba da cewa yawma idin tuhaddithu akhbaraha a wannan ranar ne rana za ta faɗi labarinta za ta dinga magana bi na rabbaka au halaha saboda ubangijinka ya yi mata izini ma'ana ƙasa za ta dinga labartawa ta ce a kaina ne wane ya kashe wani a kaina ne wane ya yi zina da wance a kaina ne wane ya sace dukiyar kaza ya je tattare ta ya zuba ta a kaza za ta dinga magana ai kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya magana ne akan cewa Allah ta'ala ranar alkiyama zai rufe baki hannaye da kafafu za su yi magana ko al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yasbun a wani wurin yace kuma fata su ma za su yi magana wa qalu li lima shahidtum alayhi me za su ce an taqana Allahu alladhi antaqa kull shay' Allah subhanahu ta'ala wanda shine ya bawa komai damar ya magana to shine yau yace bi magana dan haka bi anna rabbaka aw hala a ranar ubangijinta shine mata izini za ta ba da labarin duk abin da aka yi a kanta nan ya ce yau irin a wannan ranar al-yawun a cikin harshen larabci idan aka ambace shi ana nufin yini amma abin da yake biye masa na dare shi ma yana shiga kai ka ce Allah subhanahu wataala yana cewa wannan alamomin na tashin alkiyama za su fara ne kiru da buzu ma'ana da rana baro-baro kowa zai gani ballantana wai wani ya ce yana bacci da safa a bashi labari a'a da ranar Allah ta'ala system din zai hargitse daga nan kuma abin da zai biyo baya cikin dare kuma ya afku shine har zuwa tafi da me eh, a tafi da hasken rana taurarin su ma a tafi da hasken su duhu didin ƙasar taitar girgiza tana afkawa abin da ke ƙasa yana fashewa yana fitowa Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mana ayoyi a wasu wuraren misali wannan abin da ake na tsunami daga irin irin ƙasan teku ya samu mai infijan, ya fashe daga can ƙasan ƙasa ya fashe ya teku ta yi ambaliya ta burtso da abin da yake tattare da ita ta zo ta cinye gari kamar yadda muke gani a asia da sauransu irin abin da ya faru a indonesia a shekarun baya da sauransu wannan duka mai ana tunatar da mu da kuma irin yadda za ka wasu duwatsu suna yin amai na wuta duka wannan yana ne yana tunatar da mu mashahid ne na alkiyama yadda sistem ɗin da ka sani zai hargitse ba shi ba ne wanda ka sani ya daina aiki Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bi anna rabbaka au halaha yawma idhin yasdurun nasu ashtata a wannan ranar ne asali in aka ce sadara a Nilmakan ana nufin ya bashi fulanun sadara a Nilmakan, idan ya bashi ya tafi nasa wuri an gane shi ne al-sudur kuma ana amfani da kalmar yayin da mutum ya je ya sha ruwa shan ruwa da larabci ana kiransa al-wurud ko qala ta'ala walamma warada ma'a madyan to idan mutum ya je ya sha ruwa barin wurin da zai sunansa sudur an gani? to ya ce yauna irin a wannan ranar ne ya durun nasu mutane za su bar duk inda suke ɗin wanda suke cikin maɗaɓa suke cikin ɗabari a kwance Allah zai fito da su ya tashe su waɗanda suka yi dandazo suna sheƙe ayansu Allah zai tarwatsa su za su bar wurin waɗanda suka zauna suna aikin alkhairi za su bar dole me za su tafi inda za a yi tashin alkiyama mai idhin a wannan ranar ne yasdurun nasu ashtatan mutane za su bar duk inda suke za ka gansu wato arrabe al jam'u shatt wa shatt huwa al-mutafarriq arrabe ma'ana kamar yadda Allah subhanahu Ta'ala ya ce likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni kowa ya kama gabansa da ba zai iya wa mahaifansa komai ba mahaifa ba za su iya wa 'ya'yansu komai ba mata ba za ta iya wa miji komai ba miji ba zai iya wa mata komai ba kowa kansa nafsi nafsi Yau yawma ya su an-nasu ashtata a ranar ne ka ga mutane sun bar duk inda suke kowa ya kama gabansa a rarrabe li a malahu za su tafi domin a nuna musu ayyukansu domin duk abin da suka yi Allah ta'ala ya kawwame shi ya adana shi ya alkinta shi a cikin littafin da la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa aqsaha shine Allah ta'ala yake faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara duk wanda ya aikata daidai da ƙwayar komayya komayya haka muke fassarawa da Hausa amma az-zarra a asalin harshen larabci abinda take nufi shine annamla sarira ƴar ƙaramar kamar ka ce kiyashi yayin da aka haife ta tana ƴar ƙanƙarwa ya kake tsammanin ɗan ƙaramin kiyashi jariri ɗan kansa ya yake ba za ka iya ganinsa ba wani zubin ba za ka iya lura da shi ba watakila sai ka sa abin za ka iya mai girmama wani ko to ya yi kama da kuma wannan daga ci abin ake cewa zarfi shine ko azzarra idan idan ana ranar ka buga labule haka ka kada abin nan zaka ga wasu ƙananan abubuwa haka wannan ma kaga daqiq jiddan wato kankan da tasa da isa to ko da kwatankwacin wannan ka gabatar na aikin alkhairi to a ranar alkiyama Allah zai zo da shi kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa nad'u al-mawazin al-qist li yawm al za mu kafa ma'aunai na gaskiya ranar tashin alkiyama ya ce fala na nafsun shay'a ba wata rai da za a zalunce ta daidai da kwayar komayya komai ƙanƙanta. ya ce wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin komai kankanta sa za a zo da shi wala yuzlamuna naqira wala yuzlamuna fatila kamar yadda Allah subhanahu wataala yake to wannan zarra din duk bata kai wancan fatil da naqir din Ya ce duk wanda ya aikata daidai da komai kankanta alkhairi ko da kamar ƙwayar komayya ce ko kuma koda daidai da kan kiyashi ne wanda yake jariri yara tabbas zai gani shi inda ya aikata tabbas zai gani an gane wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara kuma hakika duk wanda ya aikata wani daidai da ƙwayar komayya na sharri to shi ma zai nufi Allah ta'ala zai halarto da alkhairi matsawar aikin da bawaye yi tsakani da Allah kuma ya dace da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai karɓa mai kuma zai gani daga nan ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a kakka raina aikin alkhairi ko kaka yake walau an talqa akaka bi wajhin mutalib ko da da ka haɗu da ɗan uwanka ne musulmai musulmi ka sakan masa fuska ka nuna ka ji daɗin haɗuwa da shi baka ba shi komai baka taimake shi da komai ba amma ka saki fuska aikin alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa matansa kada in za ku yi aikin alkhairi ku lissafa sai Allah ya lissafe muku ladan a wani hadisin ya ce idan kin dafa romo to ki daɗa ruwan yadda roman ruwan zai ishi makwabta a wata riwayar ta imam ahmad ya ce ko da daidai da kofato ne kofato asali ba a cinsa me ake tsammani daga jikin kofato ba wani abu da za a samu na, na, me na nama da abin da ya kama da haka amma me yawaita shi yadda ɗan uwa za su musamman a lokacin ruwa ne ka sai guda biyu ba wa makwabcinka ɗaya dabino ne ka ci ɗaya ba shi ko ƙaƙa abin yake ba shi ka ce ya karɓa da haƙuri tana iya yiwa a cikin wannan ɗan ƙalilan a ciki yaddar Allah take da shi za ka shiga aljanna kamar yadda kuma annabi sallallahu alaihi sallam yake cewa nana Aisha radiyallahu anha a hadithin da tafarrada bi al-Imam Ahmad yake ce mata yace tasattari minan nari walau bi shiqqi tamra ki kokari ki ga kin kin sa tsakanin ki da shiga wuta kin sa hijabi ko da daidai da ki dauki rabin rabin tsagin da dabino ne ki bayar wama yaf'alu min shay'in fala yufaru wallahu alimun bil muttaqin wama yaf'alu min shay'in fala yufaru wallahu alimun bil muttaqin to wannan suratu idza zulzilat kinan ina ganin ba tare da ɓata lokaci ba sai mu shiga cikin ah, suratul adiyat bismillahir wal adiyati dhabiha wannan ita ce suratul adiyat da yawa daga cikin musahif haka suka ambace ta kuma bisa kauli na jumhurin malamai sura ce makkiyya an saukar da ita a makka wannan ita ce fatawar abdullahi dan mas'ud da jabir dan zaid da ata da al albasri al-basri da ikrima ah, rahmatullahi alayhi ah, Allah subhanahu ta'ala ya bude wannan surar da rantsuwa wannan rantsuwar mai take nufi al'adiyatu wannan jam'i ne na al'adiya al'adiya shi kuma an samu shi ne daga gudu min al'adu ko ismul fa'il ne eh, na al'adu ma'ana ana nufin cewa wato shi kuma gudu shine dukkanin tafiyar da ake yin ta da sauri cikin gaggawa wal adiyat Allah ta'ala yana rantsewa da dawaki ingarmin dawaki lokacin da suke yin gudu gudun ya da kanin wani eh wal adiyat dhabhan ad-dhabhu mujahid yace naji Abdullahi dan dan Abbas radiyallahu anhu yana kamanta addabhu da cewa shine kamar yayin da doki idan yayi gudu kake ji yana cewa ah ah, ah ah ah haka wani sauti makamancin haka yana fitowa sun ci sauti ne da yake kai kawo a kirji amma bai fiye fitowa da baki ba an ce sa'alab yana yi dila ko kerkeci yana yi alfaras ma yana yi doki ma yana an ce alkal shi ma yana yi yayin da yake gudu za ka ji ba kuka ba ne amma za ka dinga jin ban san me ake kiransa ba da hausa ana sautin da yake bayarwa ko haƙi ne nau'i ne na haƙi ko wani abu makamacin haka ya ce babha na kuci ko na shesheka ko haka da ya dinga shi da to yana yin wannan gudun saboda gudu ne da yake nuna wato ƙwarewar Allah wane ne ya ba shi iko ya wannan Allah subhanahu wataala yake yin gudu na da ɗanin wani babhan yana yi yana wannan hucin yana yin hakin yana abin nan amma bai fasa ba yana ci gaba da yi an gane an ambaci an yi ta'anifinsa saboda duka sifofi ne na wanda ba su da hankali eh, ga waɗanda suke a jin larabci Allah yana rantsewa da wannan domin a ciki akwai wata aya a nan bisa saɓanin malamai da za mu zo mu ji bisa ma'ana biyu da suka ba waɗannan ayoyi ko dai ana nufin dawakai ingarmin dawaki yayin da suke zuwa su kai hari na jihadin musulunci yayin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya tura su ko kuma wani na al'imma ko kuma a'a ana nufin cewa yayin da raƙuma bisa wanda yake ganin abbabhu zai iya yiwa har al'ibilu ya yi wanda da yawa daga cikin alulluwa suna ganin ah, al'ibil baya irin wannan hakin baya cikin dabbobin da suke wannan hakin ma'ana ana magana ne akan abin da ya shafi ayyukan hajji bayan an taho daga musdalifa ana ƙoƙari za a farara kuma a yi mina ko abin da ya kama da haka na Allah ta'ala ya rantse da wato su dai wa'annan ingarmin dawaki din wanda idan suna gudu a kofatansu idan suka suka kafa shi akan dutse irin fadin nan suka kafa shi sai ka ga mai wuta tana kyattuwa ai ana ganin haka ko ko akan kwanta inda daddare ne in doki gudunsa ya kai gudu yana yin haka almuriyati qadhan wato wato wato wato abin wato abin wato wato me za a ce ne wato ayar da take ciki ta kai inta Allah da ya ba wa wannan wato dabbobin irin wannan ƙarfin da suke yin wato abu na ban mamaki kuma har sanadiyar wannan aikin nasu kaga wani abu yana haifuwa wanda me alama ce kamar akwai yaƙi akwai nau'i na tashin hankali cewa ga shahar al-muriya ce fadha an gane ko kuma ma a'a kinaya ce an tafi sosai nisa akan cewa sun kai farmaki din har ma sun me sun tada abin nan wuta sun waye da sauransu wanda wani duka ɗabi'a ce ta yaki na فالمغيرات subha Allah subhanahu wataala yana rantsuwa da dawakin da suke kai hari da asuba suke kai hari da asuba domin zaka ga bisa al'adar larabawa tun a dama idan ana ɗari-ɗarin za a kawo hari to za ka ji akwai wanda ake kira almundir wanda zai zo shi mai shirari zai dinga cewa wa sabaha ko ya sabaha yi a cewa to fa kowa fa ya shiga taikayinsa ka yi ƙoƙari ka san yadda za ka yi fa za ka tafi ka don akwai yiwuwar me a kawo a kawo a kawo farmaki a wannan lokaci shine Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa cikin Qur'ani ah, فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين ساء صباح المنذرين نعم فأثرن به نقعا sai suka tayar da su wannan dawakan da suka kai wannan farmaki din fa asharna bihi naqan sai suka tayar da kura annaqu shine alguba wato kai ka san yanayi ne na mina tashin hankali ke suka suka tayar da kura na fawasaquna jam'a kuma izanto suka sa mutane a tsakatsakinsu, tsakinsu ma'ana ƙura ta tashi shi sun kai farmaki mutane kuma suna tsakiya sun charko charko Hadithi ya zo duk da wasu sun soki lamirinsa cewa sababin nuzul na wayannan ayoyi da muka ji ma'anarsu shine manzo sallallahu alaihi sallam, ya tura wata sariya sariya dai yaƙin da bai je ba ghazwa kuma yaƙin da ya je da ya tura sai suka yi jinkiri tsohon wata ba su dawo ba kuma ba a samu labarinsu don haka sai ma munafukai sai suke yada cewa ai an musu fata-fata wanda wannan yana cikin dalilin da ya sa kamar a tahir ibn ashur a cikin tafsirinsa a tahrir wa tanwir ya kokarin ya rinjayar da cewa me wannan suran madaniya ce domin yana cewa munafukai su ne suka yada wannan to amma gaskiyar lamari ta bangaren hadisi sanadin malaman sun soki lamirin lamirin sanadin shi wannan hadisin da Tahir ibn Ashur ya kafa hujja da shi wanda zamu ga Ibn Kathir Baghawi da sauransu ba gabanin su ma almajiran manzo sallam Abdullahi dan Abbas ibn Mas'ud sirrin jayar da cewa makiyya ce an gani sirrin jayar da cewa makiyya ce na'am innal in الإنسان لربه لكنود حقيقة أن Adam ga Ubangijinsa lakanud. Alkanud a yaren larabci ya zo da ma'anoni da dama. Kaga mudar da rabi'a in suka ce kanud suna nufin alkafuru bin ni'ma, wanda duk alkhairin da kai masa sai ya mance butulu, wanda yake mancewa da alkhairin da aka yi masa. amma da lugar kinana suna nufin albakhil wanda yake marowaci an gane wanda yake marowaci kinda da hadramaut su kuma suna nufin mai sabo al'asi amma idan ka tattare waɗannan ma'anonin guda uku ko hudu za su baka wato tsantsar bijirewa Allah ta wurin kai gare shi mance ni'imomin da Allah subhanahu wataala yake maka innal insana haƙiƙa ɗan adam wannan al'insan in muka ɗauki al'alif wallam da ma'anan tana tattare jinsin kowane irin ɗan adam lakanudun za ka sami shi mai saba wa Allah in ba annabawa ba da musalai butul cewa Allah subhanahu wa ta'ala ko dai ya zamto bi lisanil hal ko ya zamto bi lisanil maqal akwai wanda yana furtawa ma baya yi wa Allah godiya Allah ya bashi ilimi ya bashi mulki ya bashi sarauta ya bashi kaza sai ya dinga ganin cewa ya isa kamar yadda wani ya ce inna ma utitu ala ilmin indi ya bijire wa Allah ya mance Allah shi ya mai wannan baiwa Allah ya ɗaukake shi sai ya mance wa ne ya ɗaukake shi sai ya dinga ganin kamar ƙwarewarsa ce gogewarsa ce ai iyawarsa ce ta kai shi wannan matakin kaga anan ya bijire wa Allah bai gode wa ni'imar da aka yi masa ba ya mance ya kamata a ce mai ya gode wa Allah subhanahu ta'ala irin baiwar da ya masa idan bawa ya takaita wurin yi wa Allah godiya akan ni'imar da ya masa shi ma ya zama karauta dan haka kusan kowane dan adam zaka same shi da gwargwadon yadda ya samu takawa gwargwadon yadda wannan bujirewa Allah din ta rabu da shi gwargwadon yadda ya yi nisa da takawa gwargwadon yadda bujirewa Allah ta yi yawa dangane da shi mi gaggawa ko saboda lokaci kamar ma lokacin yayi minti minti na to mu tsaya nan sai mu tashi innal insana li rabbihi lakanut abinda muka faɗa daidai Allah ya amfana da mu kuskuren da muka yi Allah ya mana afwa wa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu